zaben Boris Johnson da mutanen Fati su don ya zama shugaban Birtaniya bai zo da mamaki ba biyo bayan da aka rika yin zaɓuɓɓuka a wanda zai kai ga zaben saɗa. Tun watan da ya wuce aka fara har an aka kawo irin wannan lokacin. So sannan kuma an ga yadda ya jajirce wajen batun Birtaniya ta fita daga tarayyar Turai. So kuma shi ne kusan shugaban tafiyar kuma ya samu nasara a kan wani lokacin sannan kuma abinda wannan ya nuna mana shine cewa mutanen birtaniya har yanzu dai tunanin su dai yana ƙara nunawa cewa a ci gaba da wannan hanyar fita daga cikin taron turai wanda ita theresa ne ta ɗauko wanda shi zai zo ci gaba da wannan aikin yanzu so mutanen ƙasar har yanzu suna ƙara nunawa cewa wannan kashi hamsin da arba'in da takwas shi ne har yanzu yake faruwa amma an ma kara samun mamaki cewa yadda ya rika samun kuru fiye da abokan takararsa mai yawa tsakanin shi da su so ya nuna cewa har yanzu mutanen ƙasar gaba suna son a ci gaba da fita daga cikin tarayyar turai to wani irin kalubale yake gaban boris johnson kalubalen da yake eh, zai fuskanci shi gaskiya yana da yawa farko dai a koma baya a duba yadda aka yi zaben nan dubu biyu da goma sha shida na fitar daga tarayya wa'an ce a daga ya turai kashi arba'in da ɗaya duk wajen hamsin wa'anda suka ce a ci gaba da zama cikin ya turai kashi arba'in da takwas ne da ɗigo da wani da hamsin to bayan in kin lura sosai za ka ga bambancin ba wani ba to duk gwamnati ko wadda da rinjaye tana nan tare da matsala Kuma za a ga yau gobe kaza gobe kaza saboda rashin rinjaye na biyu dama ƙasar tana cikin matsalar tattalin arziki so zai ci gaba da fuskantar wannan matsalar tattalin arziki wannan ko cikin jam'iyyarsa akwai wa'anda ba su son a ce a fita daga tarayyar turai sun jajirce sun wasu kuma da suke ganin ma ba za su ma ci gaba da zama sun fita daga cikin fati ɗin da conservative da kuma su ɗan leda ɗin don sun fomin wani fati ban da haka shi mutum ne wanda ya zo ya samu wannan shugabancin ne a sadaki saboda an san zaman gari yana na yau na london ba wani gudunmuwa ya kawo takamamme ba wanda za ka ce ya kawo yayin da kake nuna shakku kan shugabancinsa shugabannin kasashen duniya irin su donald trump da emmanuel macron da angela merkel na taya shi murna a tsakani da allah abin za ka dole ka dube shi ta ɓarayi guda biyu na farko akwai yan yan iya yan zafi irin su donald trump da sauran shugabanni wanda za ka ga su wanda ake ce ma irin yan capitalist ne a duniya ko kuma ce maka nationalist ne a duniya wanda za ka ga cewa su kasar su kawai suke da ba wai sun yarda da cewa globalization irin system ɗin da aka rika shekara goma ko sha biyar a baya ba so Donald Trump don ya yana taya shi murna da ba ta wani damu ba saboda kusan irin kuɗi ne ba wai sun kware ne a gwamnati ba san menene ma gwamnati ba amma in ka duba irin su Macron irin a abdullah markel in suka ce sun taya shi murna cewa ya zama prime minister ai su taya murna shi guda biyu ne su da tarayyar turai sun ce ba za su kara tattaunawa ba sun yi duk za su kara tattaunawa da shi ne suka taya shi murnar nan ko kuma na biyu suna kara ingiza shi ne yadda zai zai ce wannan magana da yake cewa idan oktoba ta ce yayi zai iya zai fita daga tarayyar turai babu wani bin. Dr. Abdulhakim Garba Funtuwa, mun gode sosai da wannan bayani. ina gode.